Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. A yau dai saidin pie za mu yi pie na saidin insha Allah ku biyo mu don ganin yadda za mu yi. Da farko za a ɗauko tukunya a ɗora a wuta a zuba mai ba mai yawa ba. Sai a ɗauko jijjigen tattasai da attarugu da albasa. ke a saya a sassoya su da sunan kamar yadda ake gani a soyaye dai soyi gwargwado za a ɗauko sardin ɗin a zuba ya danganci sardine famfo biyu ne mai amfani da shi so ya danganta ko nawa mutum zai amfani da shi sai na kawo garlic powder da curry da thyme na zuba sai na ɗan zuba abin garin citta kaɗan shi ma na kawo magi ba da yawa ba na zuba na mummotsa yau sai na kashe wuta na bashi a gefe ya huce cikin roba kuma fulawa kofi ɗaya da rabi na tankaɗe na zuba gishiri da suga da baking powder sai na mammotsi sai na zuba kwai guda nan kuma bata ne kamar cokali babban cokali uku na zuba sai na mammotse shi don ya haɗe jikinsa bayan na motse sai na kawo ruwan sanyi mai sanyi daga firij sai na zuba kaɗan-kaɗan don kar ya yi yawa na motse shi dai a ta motsewa har ya koma do soft do haka kamar yadda ake gani gashi nan da shi sai a kawo abu mai faɗi ya danganci da yadda mutum yake son girman meat pie ɗin sai a yayyanka gashi kamar dai ni yadda na yi gashi nan. bayan an gama yayyankawa an fidda shapes ɗin sai a kawo filin ɗin wato haɗin na kifin sai a zuba gashi nan Idan an zuba nan fulawa ne na ɗan sa mashi ruwa na kwaɓa shi sai na sa a gefe-gefen don dai ya taimaka mashi wurin rufe shi da kyau dai haka ya rufe shi yadda ya kamata. Muna godiya sosai masoyan yawar Kicin wa'anda kowane lokaci suke kallon videos namu suke mana liking. Mun gode, mun gode sosai. Don Allah ci gaba da liking da subscribing da comment ma idan akwai wani ƙorafi. Mun gode, mun gode sosai. Da Allah kar a manta a riƙa sharing videos namu don wasu su masu amfana. Aita sharing, ai sharing mun gode. bayan an gama sai a sa a kan baking tray a shafa mishi ruwan kwai a sa wuka ɗan yayyanka sama idan ana so ba wai dole ba ne ba sai a gasa har ya gasu gashi nan ya gasu sai a shi ya dan sha iska in ce za a yi in kuma ajiyewa <laughs> za a yi gashi nan dai wato abin sai dai wanda ya ce gashi ya yi taushi do ɗin ya zama da test na wannan gishirin da ɗan suga-suga haka ga cikin ma masha Allah tabarakallah gaskiya ya yi gwargwado sai kuma wani lokaci insha Allah mun gode sosai.